Hukumomin janguriyar Nijar ne da gudunmuwar kungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure cewa da OEM Organisation International de la Migration suka shirya wata ganawar faɗakar da matasa a birnin Tawa tare da baje musu kolin ire-iren ayyukan da suke iya runguma a cikin ƙasar ta janguriyar Nijar ɗauko daga ayyukan hannu da na noma na rani ko na damana domin fitar da tunanin zuwa ƙasashen Turai abinda ke janyo hasarar rayuka a cikin sahara da teku daraktan fadar ministan da ke kula da sawarwa matasan kasar ayuka shine ya yi jawabin soma wannan taro Wannan taron na ba da damar bunƙasa ayyuka ga masu manufar girka masana'antu tare da saka musu ra'ayin ƙara ƙaimi a kan girka nasu ayyukan yi. Haka ma a zaburar da matasa domin farfaƙowa da nasu ayyukan yi tare da faɗakar da su game da ayyukan da ake iya yi a cikin wannan ƙasar. Kun ga wannan taron ba ƙaramin muhimmanci gare sa ba ga gwamnatin wannan ƙasar. Gwamnan jihar Tawa cewa da Malam Musa Abdurrahman shi ma lokacin da ya nasa jawabi ya nuna muhimmancin wannan ganawar ga matasan kasar wannan ku ganin cewa akwai damar samun ayyukan yin dogaro da kai a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar ba sai sun fita zuwa ƙasashen turai ba. Shin yaya matasan suka ji da wannan taron ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu. alhamdulillah bisa ga wannan tsari da an ka ɗauko wannan tsarin ya yi kyau domin gaskiya a kullum idan shugabanni ake son su rika tunani a irin wannan abu don shi matashi idan har yana da abun da zai yi yau a gidan shi to ba zai hita ta wata ƙasa neman wani abu ba da yake yanzu abun da ya zama ɗaya rashin ayyuka ne shi ne ya sa mutane suke hita waje amma yau idan aka ce gwamnati ta samo ta hanyar za su samu matasa aiki to insha Allah ina ganin cewa hitan matasa daga nan Nijar su ta kasa wata neman wani abu ta kasa to abun zai sauki musamman ma a haka ma lalle abun yayi sauki bisa ga can harkokin da ake hita sunana mustapha lalle dai kai wanga tsari da gwamnati ta yi bisa kan matasanmu da ke hita wurin beda saura na mutuwa cikin ruwa saura na mutuwa cikin hamada kuma alheri ne ga matasanmu sannan kuma duk abin da an kawara ya zama koyo na aiki sai an yi hakuri su waɗanda suka shiga sai sun yi hakuri waɗanda aka sa ciki sai su yi hakuri shi kuma gwamnati sai ta yi hakuri da ba da goyon baya da tallafi da sauransu sannan al'amarin shi dore su dai hukumomin janguriyar Nijar sun ja damar ganin sai wada hali yayi amma za su ci gaba da tallafin abokanan hulɗarsu na turai da dakatar da raɗaɗin kwararar baƙin haure zuwa arewacin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a janguriyar Nijar.